Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. ayo studio Kalangu tana gidan rediyo Nomad FM da ke nan a Gadas inda zan tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske batun karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yanki na Agadas. Idan ba manta ba a ranar 30 zuwa 1 ga watan yuli wato shugaban kasa ya gudanar da wani babban taro wanda ya hada dukkan al'ummar wannan yanki na agadas domin tattauna kan wani maudu'i wanda ya shafi batun zaman lafiya tsaro da kuma haɗin kan 'yan ƙasa domin tattauna wannan maudu'i a yau ina tare da butali ciwiran na kwamitin zaman lafiya sannan kuma ina tare da madan azara muhammadu ta wato ɗaya daga cikin mata masu faɗi a je a wannan yanki na agadas sannan kuma ina tare da malam alkasun mato na ƙungiyar fararen hula na ƙungiyar andh sannan kuma ina tare da wadala bubakar shugaban kwamitin matasa. ne ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da la kamar da na bayyana muku a yau da taken wannan maudu'i namu ya shafi wato batun babban taron nan da aka yi na yanki wanda ya shafi batun zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro a wannan yanki na Agadasa. Bari in fara da kai Malam Butali Ciwiran na kwamitin zaman lafiya. Shin takamaime me za a ce a game da wannan taro da aka gudanar wanda ya shafi dukkan sassa daban-daban na wannan yanki na Agadasa. Shin menene ma'anar kuma ake son a cimma guri a game da wannan taro. Muna kwarai uh, da wannan forum da kayan bidiyokin mu mu zo mu shigo shi saboda vraiment yana da babban muhimma bisa zaman lahiya na region kintamu ta agadas don abin da zan cewa dai president kakin ya zo ma ya goda yana da labari kore kore da abin da ake duka arewacin kasar nan duka shi yana da labarin shi don kakin ya zo ma sai da ya sha gamuwa da yawa a niyame kuma duka leader kin da yake ya kamata wanga abin ya shafe su sai da ya zo da su arewacin tawa arewacin maradi arewacin eh, zandayar da agadas da duka har ma difa ma an tabo kadan cikin. Mm, kenan ana iya cewa ma wani taro ne wanda ya shafi ƙasa baki daya Wanda ya safi kasa baki daya wajen da ya zama lahiya. Don da ya zo ma kwarai-kwarai yana da labari paske duk ya san abin da ake duka cikin sha'o'in nan saboda problem kin tashi hankali. Ya zo to har wajen traffic na drug, traffic na arm, group army wanda suke sun dade suna tafiya nan cikin komoshin can bisa kwanciyar hankali na wajen ƙasa a gada baske shi da ya ce shi su gani suke in libya ta fadi a gada shi ne za a bi ta da bayan a gada matsalin za ta shafa sosai amma a lokacin da libya ta fadi a gada ta rike ta rike ta rike har yanzu tana rike amma sai ya komo bisa dan tashi hankali da ake cikin shi yanzu yanzu a zaman yanzu saboda wannan tonan zinariya saboda wannan group army da suke nan saboda traffic da dora paske abun a yi shi dalla dalla a fadi gaskiya yadda take dabor lokacin nan dan mutane su gane masu saurari su gane ko zancen mai da babu zancen tawaye cikin shi wannan abu ko ko zancen wanda wanda suke fadi rezidi na tawaye mai wannan babu shi duka ma rezidi mu ne mu ne rezidi kin tawaye mu ne muka yi tawaye yau mun sufa yaran mu ma sun sufa suna da iyali don wannan bai gama komai ba da wato babu wata halaka da wannan problem kin da ya kawo shi wajen su afirkin drug afirkin faduwar libya afirkin eh, tano zinariya da ake nan duka duka afirkin da yake su nigeria su chad su libi su mali duk wannan suna da mushkila don wannan sahara babban sahara ne Niger vraiment sai da makami da yawa za a securize ah, wato kamar yankin eh, eh, yankin sai eh, yana da kashi biyu cikin kashi uku na faɗin kasar mu ta Niger na gode Butali zan sake dawa gari ka a cikin gundarin wannan mahawara bari zuwa jan ku madan Azara Muhammadu kada manta wato kuna daga cikin kungiyar nan ta mata da suke yaki da tashin hankali madan Azara kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro a yanki shin a bangaren ku mata ya kuke ganin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu kamar yadda kace a cikin ƙasar tamu lalle kwanciyar hankali abu ne wanda ake so amma kuma akwai 'yan kurakurai a cikin ƙasa duka wannan ko ina akwai su risk zero kamar yadda ake cewa babu shi ana ma agadis mm. kamar yadda an ka kwatanta lalle agadis an yi dibin za ta sa abu da yawa game da tashin hankali lokacin da libi ta ta lokacin da an kai abubuwa da yawa dan saboda lokacin nan abubuwa da yawa sun ka zo sun ka game waɗanda suke duka suna iya su yi kwankurir ga agada tashin hankali ya su amma Allah ya sa da sarauta ubangiji da roƙon Allah da matasa da mata da masu hukuma alhukum duka kowa da kowa ya mai da hankali bisa kaka za a yi a shimfida da kwanciyar hankali kenan shine objective kin kowa da kowa ka ka za mu mishin da kwanciyar hankali kuma babu wariya babu komi kowa da kowa kawai ya sa hannun shi masu ikon masu farar fulla kowa da burin shi guda ne kwanciyar hankali tunda an duba an gani frontier kin mu nawa inda adda kai tashin hankali kuma barcin wannan menene ne wata sa ake sa tashin hankali abinda ake ce ma kamar jahilci kamar talauci wannan kuma ga lokacin nan an an ka diba an ka gani tuttule condition son reni saboda Allah da annabi dan a faɗi gaskiya ko an zo an rike jado an zo an rufe areba an zo kenan ga yara barkace ba su da aiki babu aiki ga wanda ke aikin su ma an zubdo su barkace kuma ga bakin haure suna shigowa ga inda ya kamata a tahi eh. a tahi a samo dan zinariya ko a samo wani abu a zo a saida an rufe an hana an ka zo an ka maido hankali wajen 'yan bakin haure wa'anda shike ga lokaci da dama tun da an ka rufe harkar tourism kin nan an ka yi declare kin a gare zuwan rouge 'yan bakin haure transport kin su hébergement kin su komi da komi nasu yana kawo ma agadas ekonomikinta ta tashi faraf an ka ce shi ma criminal ne criminal wato mugun lahi ne kenan an ce don <laughs> masu aikatawa suna cikin matsala an ka zo an ka kama mutane an ka kama abubuwan su duka motocin su da komai mm. nasu hashin dai le condition ita ne mai Allah da ikon shi da kokarin kowa da kowa an ka cin hide wannan kenan zuwa na shugaban kasa abu ne mai muhimmanci zuwa na shugaban kasa tunda yau kasan in babu shugaban ko ruwa yau abba ai ba sai a ce shugaban kasa kenan dole ne ya tashi ya samu ya yi adalci ya imani da cewa kuma a da mm. cewa wannan abu ta kowane fanni ya kamata a yi shi shi yasa ya zo kenan sai godiya mu wajen mu mata sai mu ce gaskiya an yi kokari to mata sun taka muhimmiyar rawa a cikin wannan taro da aka yi sun bayyana abin da ya kamata su bayyana wa shugaban kasa to an bayyana za a cewa bayyana wa'anda sun kai magana duk abin da sun kasa wa'anda tun da magana ba ba kowa magana ba tsakani da Allah ita gaskiya sunan ta gaskiya ba ba kowa magana ba amma wa'anda aka ba magana magana da sun kai mai muhimmanci ce magana da sun kai mu sai mu ce ta gamsar da mu tun da menene sun fadi matsaloli duka hudun eh, matsalolin yana da kyau amma a warware su shine matsala eh, ga yawancin mahalarta da suka bayyana wato matsalolin da eh, wannan yanki na da sai ke fuskanta an bayyana matsalolin waɗanda kuka bayyana ma sun ɗauki alkawarin cewa za su warware matsalolin. Ni na tabbatar da cewa ko ba a ce ba ga alkawali an doke shi musamman wanda ya doko ya fito daga ƙasa daga niyame har ya zo nan don ya saurari ai ba son tayya ne ba kawai ya samu shi don saboda in ya ji wa'annan matsalolin don ya samu musu magani an tabbatar da cewa ko bai ce ba za a yi maganin su an tabbatar da cewa za a yi shi da abin da ya kawo shi kenan ne kuma masala in fa an ka fade an ka san da ita ta bayyana ta bin an ka san da ita shikenan deja daga nan ma an tattara da cewa za a samu solution na gode na gode eh, madan azara bari in je wajen naku wato eh, eh, malam alkasum mato na kungiyar andh wato kuna ɗaya daga cikin kungiyoyi da ke kare hakkin ɗan adam a cikin wannan ƙasa an san da wannan yanki na agadas yana fama da wasu matsaloli kamar na bakin haure ya kamata a kiyaye bakin haure ya kamata bako a kula da shi alhali matasa a cikin wannan agadar suna fama da matsaloli kamar yadda yadda madan azara ta taɓo shin wani aiki ne kuke yi domin wannan ya kasance eh, kun kare su bakin hauren da kuma su matasa da suke kokarin kare kansu da kuma neman abincin da za su ci tunda kamar da madan ta tabo matsala ce wadda ta shafi 'yan Nijar wadda ta shafi 'yan yankin Agadez. Salamu alaikum jama'a. To kenan shi abun da ya shafi wadannan bakin haure da samari lalle shi wannan zance ne da yake yana da fa'ida. In an duba shi wajen bakin haure shi da za mu farawa tunda yake bakin haure tunda a lokacin taron an taɓa wannan matsala eh bakin haure tunda yake su an doko zancen su kuma su bakin haure mutane na gari suna rayuwa tare da su kenan matsalar da ake gani ta bakin haure kulawar da suka samu bakin haure fiye da yan gida kenan <laughs> fiye da an gida fiye da yan gida tunda yake shi da kanshi wannan matsala ce tunda yake ni ina zamani ina gani abun da ake kai aikata ma wanga da ya zo ni ba a kula mini ka gani wannan shi ne abu da yake ba a yi daidai ba tunda yake wannan shi da shi ya kawo tashin hankali amma ko da haka nan alhamdulillahi ba a bi shaitan ba aka tahi wajen tashin hankali e, eh, tunda yake su waɗannan bakin haure ka gani sun zo da hankalinsu da al'adunsu da yake ba su kama da namu eh waɗanda suka isko tunda tunima wato da dama muna jin koke-koken mazauna da suke cewa wannan baki sun kawo wasu al'adun da suka saba na addini da suka saba al'adunmu na gargajiya wanda har ya kai wato mutane suna kokawa suna kai sakon kukansu ga magabata a bangaren ku wadata hanya ce kuke ganin ta dace ta yadda za a kiyaye waɗannan matsaloli tsakanin waɗannan baki da kuma waɗannan eh, eh, eh, asali. To, shi waɗannan bakin hauren su kasan shi yadda annabi Musa ya ce, wannan yaronka, ka mishi tarnaki da dabaibayi, su waɗannan bakin hauren, waɗannan masu kulawa da su, su za su falkatar da su, su musu sawa, waɗannan abubuwan da suke yi. Ka gani misali, waɗannan bakin haure, 'yan shaye-shaye ne, kwaya a fili suna shanta, suna saidata. Ka gani wannan kuma masala ce, ka gani mata. suna tara mata bisa hanya wato kungiyar eh, mata ma sun sha eh, faɗin cewa eh, ɗiyansu suna fargaba ɗiyansu mata idan sun ka ta cikin gari um, idan sun ka bi wannan haya inda bakin haure suke mun sha samun wannan labari wannan misali yanzu in ka gani in rana ta fadi wannan wurin nasu titunan nan da suke gewe da wannan wurin ke mace ke ka dai ki bi wannan titi ba fulla ce ce hanti ta ba ne yoyo akwai matsala akwai masar. To Allah zan sake dawowa cikin wannan gundar muhawar tamu bari zo wajen ku malam wadal uh, Abubakar uh, eh, kuna ɗaya daga cikin shugabannin matasa a nan a gada shin tambaya ta farko ya ka karbi wannan uh, eh, muhawara da shugaban ƙasa ya jagoranta. a matsayinka na matashi kuma eh, na wakilan matasa abinda muke so mu yi mun gayi shugaban shugaban kasa kuma mun sha gayin shi ba gaban shugaban kasa ba kuma taro ne wanda ya doko abubuwa bisa problem kin sha a garis paske an kawo zancen harkar traffic di drug an kawo harkar insecurity an kawo harkar zinariya wadda ta kama ma mutane wanda waɗansu ba ma mutanen ba ma ba ne ba waɗansu 'yan fitina ne waɗansu kuma sun zo ne don su kwashi arziki su taya su don ka yadda dai na gane ni dai yadda dai na gayi gaban shugaban kasa ke na ɗai akwai rashin aiki bisa harkar security tare tare hanya wanda ake da harin an yi wani tace tace cikin taron kamar an so a kwantanta tsohon an tawaye ne yadda alhali kuma gaskiyar magana tana wani babana ya gai ciwo ren eh wannan problem kin bai shahi tsohon an tawaye ba tsohon an tawaye yau duk cikin su sai da sector development suna siyasa diwancin su kowa na cikin harkokin gaban shi mu da diyan su sun hana mu mu tashi hankali sai muka zo muka zana to akwai wata matsala wadda take yau matasa na agaris sun kai inda mun sha gayi mana kuwa haya kai ana tireta mu da regionalist haya kai ana ce ba mu da kumya wanda yau in kuka diba societe minera wanda suke aiki kansu like sauran da proje proje wanda suka zo da in suka zo a gada sai ma'aikatan suke zuwa sai a hudu apel dofar da wuya dan agaris ba wuce sai alhali kuma bai kamata ba cikin takarda a ce eh, wata wani kamfani ya zo bai dauke yan bai kamata ba saboda akwai decentralization tana nan yau an an bi gaskiya na ga mu shugaban kasa na ce mishi jaha agaris ba kamar jihar maradi bace ko zandar inda matashi zai kare university ya karatu zai zuwa ya gona ya shibka ya gada mana ya gona baban shi ya bashi yanki kuma mishi ya yi sana'a in ya sayar da abin da yake kuma kasa gariruwa ne da suke frontier da Nigeria sai très facile ka shiga kaso ko isan kake shiga kana kaso to nan wurin jiha ci wadda ta ta gai ne eh, akwai da harka kai gwa abin ga bakin haure ne libi ake sana'a an hana ta harka societe miniyar ne iranian bai da daraja alili ke societe dewa sai ga harkar migration proje suka zo da sunan migration suka zazzamana to yawanci in ba nan da ma muka ta kuci kuci muka ce bamirra muka yi declaration yau da dama daban ka shiga waɗansu wurare kaga dan gari na agar su guda guda bibi uku ku cikin proje shi ma cikin mu declaration eh <laughs> haka ya dace ya dace me da sora na ga mu shugaban kasa wannan abu mu shine muke so amana yau in kuka diba kuka ku su site nerwa da za a huda sabuwa mun ce a ba mu kashi 50 autochton a ba su wuri cikin kashi wato ɗan asalin wuri a ba su wuri asalin wuri saboda waga jiha ba in ba ta kamar sauran jihohi na gaya musu ya ce wadda vraiment sai an tashi tsaye yadda shugaban kasa ya gai ne ya ce ya ji daɗin ya yi tsammanin da libya ta faɗi agar ta faɗi to sai Allah ya kiyaye wuraren difa da wuraren talabiri ne ta shankali na ubannin mu da suke su ne yau tawaye mana sauraron su sai suka kawo kwanciyar hankali da kungiyoyinsu na komitekinsu da su da wanda suka yi kare na farfalla duk suka kawo kwanciyar hankali cikin jami'ai wannan duka ba tsira ba na gaya mu shugaban kasa tanke matasa paske matasa ne ke tare hanyoyi karorin da ke ta matashi na ya karatu ya kare ya nemi stage an hana mishi sai ya nemi abin diga shi ko wani abun shi je tare hanya kenan dole abu ne wanda vraiment kamar biyan lagal babu mafita kamar yadda yadda mada azara ce ta bayyana babu eh, rashin aiki shine matsala problem a duk wani rashin aiki paske da an har kawo wani ai sauran garuruwa na kasashen Niger sun yi mu yawa ba haka nan bane ba nan ga jiha ce wadda activity yawanci duk an su matasa sun yi kai sun koma kau suna cikin wani kewaye an yi etufen su da libi ne matasa agar suke ta suna neman kuɗi yanzu libi ta watsi bai yi yawa babu kwanciyar hankali aljeri kuma ba ta yi ba kamar da bane kenan matasan ga sun zo sun ta zamana su ga gurhana kenan matasan ga an yi musu sana'a yi an nemo musu aikin yi kun ba irin wanga aiki na a zo kai abu matasa sun yi karatu na agres saboda mun ba su da dole communal wanda muka identify matasa 7700 waɗanda suka kare karatu wanda sun kare karatu da mata wanda suke nema aiki da wanda suke nema akwai musu aiki hannu nai ne to wannan mutanen suna jara yoshe kina kaga wannan tanke ba yi wani abu ba su ne in tashi hankali dole su yi tashi hankali saboda babu hanya ba mu fita agar su mutane sun yi tufe yau har kaga ta zinara yadda baba na gai ta mana mutane kala kala agar yadda matso gai ta biyo in mu wadansu ba su respectan su sace yau agar su gidanka san kimin da ka fata ka dawo ba mu hutanka ko an shiga an sace maka wani abu ya kai inda mutane ba su ma iya barin gidajensu hankalin su tashe yake. Mm. yanzu wannan taro da shi shugaban kasa ya jagoranta kana ganin wata mafita ce a nan gaba koko dai ya zo ne dai eh, wasu kan ce siyasa. ba siyasa ba ne ba wannan taro inda siyasa ne da ni ba a bari na shiga saboda ni ba ni siyasa kuma taro nan da ubanni na da tantina da suke nan an ba su magana abin da suka gayi ba mu yi tsammani ba saboda gaskiya suka gamu shugaban kasa duk da su wadan suna siyasa suna taro shugaban kasa suna farti guda shi sun ga ganin shugaban kasa shi ya ya saurari waɗannan bayanai da an kai masa shugaban kasa ta karra doka duk magana yana rubuta mai muhimmanci saboda ko ta magana ba ta da muhimmanci wata tana da muhimmanci kuma ban da wannan shi kun san an kai forum akwai ko abin da ake cewa recommendation abin da mutane suke so a musu dan a ga problem ko to ubannin mu su na conseil regional da uwa mu mata su yi recommendation kina wannan recommendation kine an kai validation shine za a ba shugaban eh, kasa tunda ka taɓa wannan eh, waɗannan shawari da aka yi ma shugaban kasa shine zan zo wajen malam butali eh, wannan taro an kammala shi kuma mutane suna jira shin mutane suke jira bayan wannan taro da shugaban kasa yi tare da eh, al'ummar Nijar zancewa. To, da ake shira <laughs> eh. kowa ya gane shi, da president da ya zo bai zo ba don a fada mishi. a fada mishi abin da ake yi amma a bashi a bashi solution da ya san ko ne na gaya muku tun da ya san ko ne solution yake so dok solution suna wajen mu parti su da yawa eh, yawancin yawancin su duk wajen mu suke duk yan population parce que wannan abubuwa duka da ake yi nan kasa a gada su yau duka tare da complicity ke mutane da yawa don wannan kowa ya gane shi don ya kamata mutum dabuwar da kanshi daga cikin fami ke shi zai farawa ya koma wajen mai gari ya koma wajen chef de tribu chef de groupement har ya zo wajen sumayar wannan duka mutane ya kamata su kama ma mm. su eh, kama ma kansu ba su kama ma shugaban kasa ba malam eh, tali eh, ka tabo magana mai muhimmancin gaske kamar yadda ake cewa a nan kasar mu ta Nijar sai da dan gari akan ci gari wannan matsala ana samun ta a yankin Difa a yankin Tilaberi inda yan asalin wurin ma ne suke hada kai da miyaku da a kawo matsala cikin kasa ko cikin yanki wani kira ne a matsayin ku na masu fada a nan a gadasa wani kira ne za su su domin wannan matsala a warware ta. To kakin in yi kira sai in komo ga forum. Ka in komo forum ga abin da forum ya ce ga abin da president ya ce president kuwa na biyu yi cikin forum abin da ba a taba gani ba yana zamne ba ya tashi sai an kare ya tashi ya tashi ya pose ya dawo. Don abin da zan cewa sai ki sai president ya abin ya fadi gaskiya yadda yake bayan wanga forum kai ya zamanto mutum wani mutum da ya san wani nashi ko wani abin nan kusa yana a complicity abin nan ya bar shi yana cikin wani abu yayi kokarin da za ya fiddo shi cikin wannan abu tunda nan cikin kwanakin ga fitar da za su zuwa za a fara application kin recommendation kin nan recommendation kin nan babbar su guda ta wajen zinariya sai an wanke an share wajen zinariya nan duka daga ci baraka barakatin duka dai inda yake kamar wanda yake ba na kasa bane kuma baya da baya da normal baya da reglementation kin zamanin wurin duka wannan share shi za a yi fidda shi za a yi don kai ya zamanto bayan wanga forum akwai mutanen da yake suna cikin hannunsu akwai shi cikin wannan abu malam butali ban gince ka ba a wani lokaci a wannan kasa ta mu ta Nijar in ka dauki misalin wurare da aka ake haƙar zinariya wani bi da yan kasa sun fara haƙata sai ka ga an hana su sai a ce wani kamfani za a ba za a ta yadda aikin ta a zamanance alhali ƙasa ba ta ganin komi wannan ba matsala ba ce wanda kuma yakan yasa sa eh, su mata matasa da ke kokarin su samu wannan zinariya su kasance cikin mawacin hali wannan duka problem kin organization ne paske gwamnati sai vrai ke bata yi organization tun da farin ba ka sa abun in ka gara shi tun da farin ba daga baya kakin ka shirya shi sai ka sha kokowa eh to muna ganin su misali kamar samira wannan samira yan nijar da dama san ma da nijar tana da wannan wala ne shine nake zuwa akwai akwai na mutane na artisana wannan sun fi ma modern yawa paske mutum abun abun modern wuri kadan ne za a yi shi paske babu security babu security security kin da aka kawo ko ci barakatin wuri kadan ne aka kawo ta don ako kuma wuri da yawa da ake mutane suna taya suna ta abin artisana wannan da yawa sun samu hayyashi daga komin ne ake zuwa da departement a yi regulakin su tun ma ba su kai ba ga, service da mini ba me wadanga da ake jance na na modern wannan mm, akwai su kuma dole kasa dole kasa sai ta yi aiki da su akwai su amma kakin su ba da permikin sai sun fada mu mutane sai sun fada mu mutane wannan wurin ko ka doke shi ka je ka koma can ku yi society ku goma ku nawa ne ku je niyame ku shirya ku yi permikin ku ko ku kusan dai sai an doke shi abinda ake so wato arzikin ƙasa ya kasance ga 'yan ƙasa kuma musamman ma ya kasance ga 'yan yankin da ake haƙo wannan zinari wala problem wannan matsala ce problem complicity kin mu ne parce que ni sai ni sai in tahini ame. in samu in samu permit in na zo da shi sai in sai da mu wani wanda yake ba na 'yan kasa bane wannan president ya fadi directama minister da ta zo ita ma ta fadi directama duk wannan abun sai an yi enquete kansu kuma wanda yake cikin complicity kin wannan abun sai eh, shari'a ta yi abin wani bi kuma akan rufe ido kan um, mutanen da an ka suna da laihi wannan dai cikin harkokin shari'a ne bari Eh, kun batun zinariya kun taɓo shi kuna ganin za a in Allah ya yarda wannan matsala za a warware ta to shawara ta biyu mu kun ka taɓo kuma harkar wace harka ce shawara ta biyu wannan group army da muke fadi yau shekaru da shekaru suna nan cikin kasar mu group army kin nan mu ne muke kawo su akwai zuwa na wajen security na drug wannan da take wucewa akwai zuwa na mutane masu yankar drug da kanta su yi kai guda su boye wani wuri su yanke drop wannan duka yanzu da babban armama ake yin shi da da kadan ne armama har ya zamanto ya yi amplifiye don wanda bandi na story drug sai sun kara armama sun yau armama shine ake gani armama da yawa masu wucewa da drug su ma sun karo armama su da haka na ake gani a mana yawa wannan abin shi ma president ya yi zancen shi mutane na cikin sa sun yi zancen shi an badi an fadi solution kishi recommendation kishi ya kamata da farin na 'yan kasa wanda suka san suna cikin shi wannan abin su fita daga baya gwamnati ya doki matakin da za a doka ya share wanga abun wannan ya gara wannan abu wannan na wajen group armé ne group army drogue da orpayage wannan duk suna tare duk suna tare que waɗannan mutane na trafficking ga duk su ne duk su ne donc vraiment wannan abin duka shugaban kasa ya fada ma leader duka da suke nan su ma mutanen nan da suke abubuwan nan suna kusa da su kore kore kenan dai leader abin da nake cewa leader wajen wajen mutum dari bakwai suka shiga eh, forum kin nan eh, wajen dari bakwai daga jeunesse daga mata daga leader daga uh, uh, chef de groupement daga eli duk wannan mutane ya shiga kansu president ya sani wato kawai in na fahimce ka shugaban kasa kamar ya hidda hannun shi na cewa tun da kun san matsalolin suwa ne da suwa ne kenan ya kamata mm, hanyar mafita ta farko ta fara hitowa daga mutane 'yan asalin agadarsa da kuma 'yan nijar. president bai fidda hannun shi ba. da hannun shi barske ya ce har ya buga ma ɗan FDA suna cikin sal su da kansu ya ce musu akwai corruption da yawa corruption ma tana kawo ga mashikila ka fito libi da wani dan abun ka kadan a yi ta cinka a yi ta cinka a yi ta cinka sai ka shiga a gadas nan da kuma duka ya doko shi shi kuma a mamtan ya fada ma fds ya fada ma leader ya fada ma population ke yana kallo abin duka rana ta fita bisa shi yau yau rana ta fita bisa shi don wanda yake gobe hannun shi ya fito cikin wagga complicité ya san babu wata intervention da babu da akwai su intervention mun san akwai intervention mu da kanmu muna intervention a kama barawa yau ka gan shi gobe yana yawo yana yawo a kama wani dan drug nan ka gan shi gobe yana yawo to wannan intervention duka mun faɗa ma president cikin recommendation ya kamata su intervention wannan su saya daga bayan forum eh. ka a samu wata complicité da yake abin nan intervention ta bita na gode mala butali eh, madan azara shin eh, eh, wannan taro da aka gudanar wannan shi dai manuharsa shine zaman lafiya kwanciyar hankali da haɗin kan 'yan ƙasa duka waɗannan muhimman batutuwa ne da 'yan nijar suke fatan komi ya kasance wato Nijar ta kasance ƙasa daga cikin kasashe masu ci gaba eh, masu zaman lafiya da kwanciyar hankali eh, shin kuna ganin a nan gaba dai wannan yanki na agadas ba zai kara samun wasu matsaloli ba idan an ka aiwatar da abubuwan da shawarar da aka ɗauka an ka yi alkawari gaban shugaban ƙasa saboda duk matsalar kamar yadda malam butali ya ce eh, wani bi da 'yan gari ne akan ci gari me ya kuke ganin wannan matsala za a warware ta to na gode da kamar wannan tambaya lalle nan dai agadas dai ina tamaha kamar irin wannan matsaloli an yi tamaha tun da dadewa za su samu amma Allah ya saba su samu ba kun dauko da su zace yan tawaye lokacin da an kai demil set eh. eh, ai kun sa abin da an kai ga lokacin nan ko waga kabila ta taso ta zagi waga kabila mm. amma mutane kabiloli nana agadas sun ka zo sun ka hada kai sun kai tsintsiya madaurin ki sun kai tsintsiya madaurin ki daya dole a kawo kwanci hankali tunda kuma daga nan sun ka tabbatar da cewa in ba abu kwanci hankali babu wani abu da za a yi shi yasa tun ga lokacin nan ne nan dai mazamanan agadas kowace kabila parce que agadas fa le niger a miniature duk kabilan niger akwai ta a agadas sun ka game kanunsu kan matansu kan matasansu surtout mata su da na sani sosai parce que nan an yi abubuwa da dama na wurin kina ina gane mata suna taka muhimmiyar kwarai ko daga nan da sun ga mai kansu sun ka ce kai kudi ba ku gani wagga hasara mu ba mun gashi da ita kun gani an ana tamaha wajen rebel kin nan kabila guda ce a bincika a gani wai su sojin suwa ne aidin nijar ne soji na Nijar ne duka na kowace kabila ce kenan ya kamata mu mata mu diba mu gani mu ce mu yanzu mun yi Allah wadde da kashe-kashe ina dalilin diyan muna na mutuwa kannen muna mutuwa diyan muna shiga ta kaba Ga shi nan suna zama marayu muna abin ga wanga abin ina dalilin shi mu yanzu kokowa ba guda ce ke gare mu babbar kokowa ita ce mi kokowa da shahalci mi kokowa da da mi yake da suna talauci su ne kokowan namu kenan zamantakewa ta tsakanin mu wannan babu masala to an samu masala wannan koko muna cikin ta ana cikin ta an ce ana ana ana bare ma an ci ma nasara gare ta na da koko kowa guda ce da zu ya doko zancen shi ma yaron ga ya doko zancen na kama game da yan bakin haure jama'a ka ba ka gani kai kana zamane baka san abin da zaka ci da diyanka ba baka da shi baka da shi gobe baka wani aiki wani bai zo ya taimaka maka ba ka ba ka gani wani da ya zo an doke shi jiska abin ga bros adam eh, sai an bashi likita ma <laughs> sai an kai shi ko likita nan take zai ta shiga gaili yazo ya take kama ya wuce eh. to wannan abin ya so ya kawo dan cikas amma Allah da ikon shi kuma mutane sun ka tashi dai sun ka ce wannan abin bai yi ba a diba a gani sai bare yau duka masu aikin nan na bakin haure su OEM su HCR su wane ne duk suna da mandakin su duk an san menene mission kin su amma su diba su gani cikin mission kin nan ya kamata a ce an samo wata hanya inda za a dinga taimaka ma yan gari wanda ake wajen nasu wajen nasu eh. saboda kwanciyar hankali ta tabbata amma kana ji kullum ana abin ga to daga nan ne certain projet kamar dai su abin ga eh, me yake da suna imanita kamar su ƙungiyar eh, e kare hakkin ɗan adam da kuma wato baƙin ƙungiyoyin da proje da dama wanda sun kafa wanda mm. shike sun shahi kamar su OEM sun fudo proje da yawa wanda shike sun shahi mazamna kasa mazamnan gari ito eh, yanzu yanzu ya kuke ganin makomar eh, wannan taro da kuma eh, makomar wato waɗanda suka halarci wannan taro saboda sun ɗauki alƙawura kuma alƙawura masu muhimmancin gaske ga makomar kuma yankin na agadas ga makomar ma ƙasar nijar baki ɗaya. to kamar yadda an ka ce ne ya kamata kowa ya share bakin kofar gidan shi munan yanzu agadas daren nan kowa ya doki alkawalin ke zai kokari wanda shi ke na shimfidar hankali gwamnati shi ma president da kanshi shi ma zai taimaka tun da an san da zai taimaka inda bai taimaka da ba zai doko mission kinshi musamman ta haka nan kinci kenan kowa alkawarin da ya doka ya cika shi kowa ya cika alkawarin shi kuma a samo ma matasa aiki kuma akwai wani karam nan da ake utilize cikin eh. radio cikin television kullum autonomisation de la femme economic mm. de la femme eh. autonomy to wato eh, mata samu yancin gashin kansu ta yadda harkokin to wanda ya zan gaske ne ya zan na gaske ne ba kawai cikin discours ba ne il faut qu'il y ait du concret eh, a ga dimu a ga dimu <laughs> to da gode mun ji shi da ba cikin discours ana tanshi ana tanshi me shi dimu muke so to da gode mada azara barin dawo gari ka malam wadal yanzu matasa Eh, tunda muna kusan ƙarshen wannan mahara tamu eh, wacce hanya kake ganin su matasa za su bi na su kwato hakkinsu ba tare da wani eh, tashin hankali ba ba tare da fitina ba tunda tuni dai kun isar da ku kanku ga shugabannin ƙasa ya kake ganin shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu to bisa, matasa yadda na gaya muku ne tanki decentralization tana aikin tadda kamata wannan problem kin na aikin matasa vraiment za a yi rigilan shi kuma tanki matasa suna da collaboration mai kyau da collectivity kin duka conseil regional da miri miri kin mu je pense ki wannan problem kin duka ana samu saboda yau duk entreprise kin da ta zo duk wani projet wanda zai zo wa kofar shi ta shigowa collectivity ne akwai conseil regional akwai miri miri kenan tanki ya in bon collaboration da matasa babu wani son sa rai babu wani sa harka siyasa akwai abu mai kyau tsakanin su shi fanski wannan problem ana yi regilan shi saboda suna yasa matasa aiki kuma yadda tanti ta gaya ko proje wanda suna kama ma matasa kenan kun ga in ana tahiya tan ana tahiya sai ka inda za a taba kowa ma haye ka yi regilan problem wanga na rashin aiki yanzu ku kuna wadda kan matasa na su tashi su nemi kuma na kansu da kansu muna wayar da matasa da kyau saboda na anfi muna sensibilizan matasa su parce que nan ne ake do appel d'offer duk wanda kamfanin da ya zo a gaskiya yake do appel d'offer tanke kana zaman gida kana shayi ya aiki zai zo ya doke ka kenan can ne zaka kai ka ga akwai appel d'offer akwai diploma kinka ka gani ka aje kai tantan chance kinka ha stagiaire ma suna doka yanzu kamar eh, eh, kuna gudanar da rangadi a sauran sassa daban-daban na wannan yanki na gadas tun da nan birni muke shin ina matasan da suke cikin ƙauyuka kuma mu kasan ni konsai communal ne nake jagora conseil ne na communal urban da gadas da yan ƙauyuka na kewayenta ba konsai regional ne eh, yo ai tun da ah, kana zai ai ƙauyuka yanzu ƙauyukan ne yawa yan ƙauyukan mun sha zuwa muna waye musu kai bisa raka tashi hankali da wani tare-tare hanya kuma da neman aiki kuma mun gaya musu muka ce musu danki kuna zamanin nan ga labari bai taro ku kamata ku je ku nemi labari saboda ko proje na ni na taba gaya musu wani proje ne na kofi akwai ta fasikin su wani proje ne mai harka taimaka matasa na gona kai matasa ne mu formation a kayan garka da suka kire na ci musu to harka garake nan komin ɗaban da matasa matasan da suke ta guda guda ne amma ku fita akwai ƙauyuka suna nan bakin gulbi nan ne matasa suke noma albasa suna harka garaki wannan matasa su za ku je ku identifiye ku musu formation ku ba su kayan aiki paske in kuka ce ku shi nan cikin gari kuɗi ne za ku zuba ta finata kuɗi ne kuka kamo ga nasaru za ku yi asara saboda za ku je ku ɗauko matasan da ba aikin su bane ba kayan da za ku ba su ma wani sai zai ta sai shisha amma tanke kuka je bisa teren matasan na ƙauyen na masu harkar garake kuka yi identifiyan su bisa teren to wannan su ne vraiment za su yi kokari su samu waɗansu aiki inda kuka taimaka musu. Eh, malam wadala an san da zaman lafiya duk wani ci gaban matasa ba ya karko idan babu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma ya kake ganin za ku haɗa hankalin matasa Eh, tunaninsu da iliminsu ta yadda wannan yanki zai samu ci gaba. Eh, bisa wannan ni na taba organize wani forum na matasa forum kin bisa pay ne da cohesion social paski kabiloli na, na gama na komin urban tagadas wurin matasa ɗari kuma daga baya suka yi restitution kamar shi wannan abu ne wanda vraiment a wanga zamani da muke ciki shine ma ya kamata eh, mutane duka su tashi yi bisan shi saboda yau a gadas ma kin ganin zinariya ya kawo mutane wanda ma waɗansu ba 'yan nijar ba ne ba sun zo sun zama nan suna sana'ar zinariya kenan kun ga sai limuman wanga abun gare a san menene darajar cohesion social da zama na kwanciyar hankali na tare kuma muna mun yayin sensibilisation bisa harka kwanciyar hankali da artist muna iska cikin gari bisa harka kabiloli wanda suke cikin wuri guda su so juna kuma su zamana tare na gode wadal barin komo gari ko malam alkasum shin a cikin wannan yanki na gadas zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ake son a sa gaba eh, kuma wannan ba yiwa sai da kuma kare 'yancin faɗan albarkacin baki 'yancin hakkin ɗan adam eh, shin wannan yana zuwa daidai tsakanin kare 'yancin mutane da kuma tilasta mutane a bi hanyar gaskiya? To, shi kasan gaskiya, gaskiya ba ta da tilas. Gaskiya ita tun da yake haki ne wanda yake kowa su za ta tahiya. Gaskiya ita ce take komi da komi. Kuma shi wannan kare hakin dan Adam, gaskiya ne za ka faɗa ma wannan hanya ta wanga abun ka bar shi baya da fa'ida. tun da yake don uwanka sha ka ma. ka shi kanka kenan dole doka umurnin doka binta ake tunda yake ita doka in baka bi ta ba ita tana taka ka ita kuma kafarta kafar giwa ce kenan lasewa za ka yi ita ba ta da tausayi doka e to wani bi akan zargin ku kungiyoyin kare hakkin adam da fifita wasu baƙi kamar misalin bakin haure da suke cikin wannan ƙasa tamu yawancin ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam ne suke suke shiga gaba wajen samar ma eh, waɗannan bakin haure wani yanayi na sarakuna ma tunda ya matasa tunda na an taɓo maganar matasa suna cikin wahala amma sai ka ga bakin haure matasan su suna cikin wadata to shi wannan na bakin haure wadatar bakin haure kin nan ba kungiyoyin gida ne suka samo musu wannan da to ai kuma kuna da yancin a matsayin ku na kungiyoyin gida eh, ko kare abin da yake na gida ko ina zuwa shi wannan da farin farko da suka zo ba su shuraren kowa daga baya ne da suka gani kokoki yayi yawa kokoki ya yi yawa shi ne ya sa suka komo kasa shi ne waɗannan furoshe da hajiya ta fadi sun fuddo su a kalkashin wannan kokoki ne da masololi da mutane suke fada musu tun da yake shi kwanciyar hankali in kana son kwanciyar hankali mutum biyu in ka ware su ka san fa babu kwanciyar hankali gare ka yara da mata in ka ware su wannan kai baka da kwanciyar hankali tun da yake mata su ne kwanciyar hankali su ne tashin hankali su suke hasa wuta su suke kashe wuta zan dawo <laughs> ban san kuma da azara ba za ta da wannan batu naka mu ci gaba <laughs> zan dawo ba da azara kan wannan batu eh, to yanzu wannan da an kai wannan taro an san da yanzu dai komi dai an tantance matsaloli na al'umma na ƙasa na yanki duka an tattauna an kuma an yi shawarwari ya kake ganin makomar wannan eh, sakamakon shawarar da aka bada shin a aiwatar da su ko ba za a aiwatar da su ba kuma ku kungiyoyin kare haƙƙin adam za ko sa ido na ganin an aiwatar da ayyukan alheri ga al'umma to shi abun da ya shafi waɗannan abun ga umurnin da aka bada ko kake da aka bada aka fidda aka rubuta to abu guda ne muke tsoro kada ya kasance ya koma irin na baya menene na baya irin wannan zantuttuka an yi su busa lakwal an yi su busa karatu abun gari bai fito ba na to kwalliya ba ta biya kudin sabulu eh an yi su busa sojawa gari bai fito ba to yanzu ma kenan na wadanga muna tsoron ya kashe kada ya koma haka nan an tattara cikardu a sa su cikin tirwar wato cikardu eh, yawanci ka don wannan abubuwa eh, yawanci ta tsara abubuwa amma sai kuma ta tai ta aje su banza eh, ka kai ka aje su banza wasu can su yi amfani da su wannan ko kake kon namu ba mu fadi ba a dauka tunda yake yawancin lokaci ihun ka banza ne muke komawa mu fada abu gashi abun da masalan mutane kurum an shurare mu shi kenan an mance da zancen yanzu tambaya ta ta karshe a matsayinka na mamba na kungiyar ayin da ashe eh, ya kake ganin makomar wannan yanki da ma kasan baki daya a fannin zaman lafiya da kwanciyar hankali to zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan zaman lafiya lalle shi zaman lafiya yana ga mutane yana ga gwamnati na gode na gode malam eh, eh, alkasum eh, malam butali mun zo karshen wannan mahara ta mu a matsayinku na mamban wannan kwamiti na zaman lafiya shin ya wani kira gare ka wani sako gare ka zuwa ga hukumomin wannan kasa mu da kuma al'umma yankin agadas da ma kasar nijar baki daya wala si don ka euh, dabuwar zani komo bisa komite da mu wajen komite da yadda hajiya ta farida zu tun da milka aka aka kirkiro shi da aka yi mushkilan nan ta libi tsakanin abzanawa da tubawa abzanawa da tubawa mutane ne na agadas suma suna libi suna agadas suna chad amma mun so mu yi rigakafi tun da rigakafi abin mun gashi nan kusa don abin da ya sani duk wannan jance dan an fadi wani irin kokowa speciality gare mu ta komite de paix ta kokowa da kabilanci kabilanci dabor duka problem mu muna doka shiga mutum ba ga tribikin shi ko ga abin nan babu stigmatization mu babu wata wariya kokowar mu duka da muke ta ensemble ce ba ba ko wanga bandi ne ko wanga ya kashe wanga ko wani saboda sunan kabila su abin wannan mu wajen ba mu shi da tubawa da abzanawa da fulani har ma wanda suka zo da larabawa duka wajen mu mutum guda ne cikin komite da pekin nan duka kuma suna cikin komite da pekin nan komite da pekin da muka yi shi wajen dari da takwas muke kuma akwai ad duka akwai mayar duka akwai mata akwai eh, jeunesse duka dai sensibility suna cikin shi dan abu ko mu guda ta eh, kokowa da kabilanci parce shi ne yake kawo problem da wata matsala ta kabilanci wala menna kiran mu kiran da zamu yi bayan wanga forum mu en comité de paix muna da wata Eh, wuti na aiki shi ma da muke ce ma tagalam alkhair caravan de la paix muna kama da su muna kama da su ko da yake ba ku invite kin su fitata ba ku labarin su kore kore suna aiki kore kore cikin ka cikin sha'an nan wato suna gudanar da rangadi na ayyuka na wada kai su ne suke bisa terrain kuma su ma suna game duka duka duka sensibility suna cikin su to waɗannan kiran da muke vraiment wannan eh, recommandation na forum parce que recommandation kin nan ba ga gwamnati ba kuma za ta yawancin su duka wajen mu ne recommendation kin na aikin su yawanci su wajen mu ne don mu kama ma kanmu ban cewa mu kama mu president mu kama ma kanmu wanga a mishi magani wanga masala da ake masalolin da ake nan muna ta kuka da su baske mu ne muke kuka da su wanda su population da suke nan suna ta kuka da ba su da labari da yawa suna cewa wannan abin daga nesa ne yake daga mu ne daga population kin mu ce don ya kamata kowa yadda ajiya ta ce ko ya wanke bakin gidan shi kowa ya wanke bakin gidan shi paske wannan radda gwamnati za a doki mataki kan mutum ya ci hannu. mutum ya kuka da kan shi kenan. Wala. <laughs> Na gode mana eh, butali hajiya madan azara eh, shin wani kira gare ku wani kuma sako gare ku zuwa ga mata musamman ma da kuma yara. To kakin kai ga mata da yara dan shi butali ya yi mantuwa ya yi sitekin uti amma bai yi sitekin commission paix, sécurité et emploi du conseil régional, mm. dont je suis vice-présidente. Mm. Parce que là, je profite pour dire que je suis conseil régional. Mm. Ça aussi, c'est un outil, statutaire d'ailleurs. Donc, il fait partie. Quoi de shike Mon foot de chèque, wannan na na conseil régional c'est un peu restreint par rapport au comité de paix qui regroupe toutes les sensibilités Quoi de quoi, de quoi cité a comité de paix maintenant kiran da zani mata de matasa yau inda kai tashi hankali su ne masu wahala su ne masu mutuwa su ne masu saya mata su ake barowa da, da, rikon yara da rikon marayu su za su za a saya da duk wahalar duniyar ka wani lakwalkin su wani abun kansu na yaran su da abun kansu matasa kuma to da shike sai faban adir matasa in ba su aiki vraiment babu security tun da yau akwai mutanen da ke kin mutane dan su je su sa su cikin wata mugunya hanya shin jama'a ka kwana baka da komi wani ya zo ya maka propose kin gashi nan dan marshe shi kake bari in yo in yo wanga abu in samu wanga abu in kawo shi gidana in rike iyali na in rike family mata uh, maganar wadal dai akwai ta a ah, maganar wadal akwai ta tsakani da Allah maganar wadal akwai ta yaran na a samu musu aiki mu uwayen su ne in muna da wani abu muna iya mu bakin gurgudu mai malaran zaman wanga eh, eh, eh, autonomisation kinga gabaki ne shi gabaki yake vraiment gabaki ne take excusez moi dit tellement haka nan ne mu ba gare ta ba mm, ayi occuper kin yaran na samu musu aiki dan ayi evite kin ayi duk wannan da kuke fadi dan les autres régions la ana jayo hankalin su har suna kawo sai da dangari ake cin gari ai ba banza bane su ma akwai abin da suke suke suke abin ga ba banza bane to kan mu kai ga wannan wurin yanzu mutane sun yi diyauci sun yi Eh, sun yi duk abin da ya kamata a yi an ka kai ga wurinka to yanzu Allah ya sa president ya zo shi da kanshi yana neman kaka za a yi a shimfa da kwanciyar hankali farske ni fashe kowa gaskiya saka sakani da Allah saboda mi petete farske na na sa'a na samu conference kin shi ta niyami ina cikin ta conference kin shi ta niyami yanda za a yi a shimfa da kwanciyar hankali kuma kun da gaske ne yake vraiment da gaske ne da zuciya guda ne yake na shiga conference kin shi ta niyami na shiga conference kin shi wagga kenan ya kamata mu yan Niger matan mu diyan mu matasan mu da kowa da kowa mu shi ko da shi kenan aga da man shine gurin mu shin fi da kwanciyar hankali in ka ga wanda bai son kwanciyar hankali wanda bai san abin da an kai daga baya ba wanda bai tabbata na gode na gode duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara mu wadda tara ta kan taron da shugaban kasa ya jagoranta a yankin agadas musamman kan zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma haɗin kan 'yan kasa abinda za mu riƙe ga duka abubuwan da muka tattauna shine dai magana guda ya kamata matasa a samu su aikin yi sannan mata su ma a kula da su ta yadda za su samu 'yancin gashin kansu na ta yadda harkokin nasu eh, sannan kuma ya kamata hukumomi alkawarin da suka ɗauka su cika su amma kamar yadda saura kuma suka ce da ɗan gari akan ci gari muna fata al'umma a gadarsa da 'yan nijar baki daya za su haɗa ƙarhi da ƙarhi domin kawo taimako wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu tun da ci gaba a sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali eh, na gode malam butali ciwira na kwamitin zaman lafiya kuma eh, na gode azara eh, muhammadu ta wato afncg wato kungiyar matan nijar da ke adawa da duk tashi tashin hankula na gode malam alkasum mato na kungiyar horar hula na kungiyar ayin da a shi na gode Allah saka da leri sannan na samu taimakon wadala abubakar eh, wato shugaban kwamitin matasa ni malaman ma'ada da ni jagoranci wannan mawara daga nan eh, radio da fm nike ce da ku a huta lafiya.